يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu na wannan littafi umdatul ahkam min kalami khairul anam na imam abdul ghani al-maqdisi Allah ya ji da rahma. muna nan a cikin kitabul hajj a kuma ƙarƙashin babu hurmati makka babin da ke ɗauke da bayani akan hadisan da suka zo masu bayani kan falalar garin makka da girmansa da kuma wato anin alfarmar da yake da shi da haramcin ya ƙasa inda a ƙarƙashin wannan babi abin da ya rage mana hadisin abdullahi dan abbas hadisi na 232 inda bayansa kuma insha Allah ta'ala za mu goya da babin da ke dauke da bayani akan abubuwan da suka halatta a kashe ko da ana tsaka da ibadar aikin hajji shafi na 65 wa ana abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma kuma an karbo daga sahabin annabi abdullahi dan abbas allah ya da su shi da mahaifinsa ya ce قال رسول الله صلى الله عليه manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce yau mafathi makkata a ranar buɗe garin makka la hijirata ba da fathi babu hijira daga makka zuwa wani gari waninta bayan bude garin makka walakin jihadun waniya sai dai jajircewa da yaƙi da kuma kyakkyawan niyya wa idastunfirtum idan aka nemi ku fito yaƙi jagoran al'ummar musulmi ya kira da a fito za a tafi yaƙi famfiru ku amsa kiran da i ku fito don tafiya yaki wa qala yawma fathi makka kuma dai har wa yau manzo sira da amincin Allah su tabbata a gare shi a ranar bude makka ya ce inna hadha albalada harramahu Allah yawma khalaqa as-samawati wal ard haƙiƙa wannan gari na makka allah ya haramta ya ƙasa ya kuma sanya shi gari mai alfarma tun ranar da ya halicci sammai da ƙasa hukunci ne da daɗe fahuwa haramun bi hurmatin lahi ila yawmil qiyam ya ƙagarin makka haramun ne da haramtawar allah tun daga sanda aka haramta har zuwa ranar tashin kiyama ba ranar da haramcin zai gushe وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي حقيقة بهلت أياكي غير مكة غواني mutum kowaye shi sai wato anihin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacinsa ma'ana annabi yake cewa babu wani kafinsa da ya halatta ya yaƙi garin makka sai a lokacinsa da ya samu dama ta allah ya halatta masa walam ya hilla li illa sa'atan min nahar ni ma din ba ta halatta gare ni ba ita garin makka sai wato dan wani lokaci na yini wa hiya sa'ati hadhihi shine wannan lokacin da nake ciki sanda manzo yake magana fa huwa haramun bi hurmatillah dan haka manzo yake cewa ina da jaddada muku ya kaddar maka haramun ne da haramtawar Allah ila yawmil qiyama har zuwa tashin kiyama la yu'badu shauku ba a yankar ko datsar ƙaya da ke cikin garin makka wala yunaffaru saiduhu ba kuma a bazama abin farautar da ke garin makka wala yaltaqitu luqatahu illa man arrafaha babu wanda ya halatta ya tsinci abin da aka yar na tsuntuwa a makka sai dai wanda zai sanar icigiya wala yuktala qalahu hakana kuma ba a wato ainihin datsar ko sarar ganyayyaki wato ainihin tsirrai da suke fitowa na garin makka faƙalar abbas sai abbas ɗan uwan baban annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulallahi illal idkhir ya manzan allah baka ce banda izkhir ba ganye ne wanda yake da ƙanshi da yake fitowa tsiro ne shi ma fa innahu haƙiƙa shi maƙeran makka na amfani da shi don harkarsa ta kira wa buyutihim kuma mutanen makka na amfani da shi domin rufi in aka ce kada su cira an ce kira ta tsaya rufin gida ma ya tsaya ko faƙala illal izhir sai annabi ya ce in banda izhir shi za a iya cira walƙin alhaddad mala yake cewa fassara qin din da ta zo da qinihim abinda ake nufi da shi makeri babu ma ya juzu qatluhu babin da ke ɗauke da bayani akan dabbar da ta halatta a kashe ko da ana tsaka da ibadar aikin hajji ko kuma umara an aisha ta radiyallahu anha an karɓo daga aisha Allah ya yarda da ita أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ta ce hakika manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce hamsun dabbobi guda biyar kulluhunna fasik kowannen su mabannaci ne yuqtalna fil haram ana kashe su koda a cikin haramin makka al akwai hankaka walhida'a da kuma shirwa wal da kunama wal da bera walkalbul kalbul da kare mai cizo wali muslim a wata ruwa ta imam muslim na khamsu fawasif ana kashe dabbobi biyar mabannata fil wal haram a halin da ake ba tare da ana harama da aikin hajji ko umara ba da kuma ma lokacin da aka yi harama da hajjin ko umara saboda aka dai su babu tsira dangane da irin waɗannan dabbobi mabannata za mu koma وعن عبد الله بن عباس an karɓo daga sahabin annabi abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma allah ya da su ala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce yau mafatihi makka ranar buɗe garin makka la hijirata babu hijira akan kowane musulmi da ke garin makka ba da fathi bayan buɗe garin makka walakin jihadu sai dai akwai batun yaƙi waniya da kuma niyya idan buƙatar a fita yaƙi ta kama wannan a iya fita shi kuma a je a kai farmaki ne a dawo ba an tafi kenan ba za a dawo ba ne wa idza idan aka nemi ku fito zuwa tafiya yaki fanfiru ku fito a tafi da ku wa qala yawma fathi makka kuma dai manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a ranar bude makka ya ce inna hadhal balada haƙiƙa wannan gari na makka haramahu Allah Allah ya haramta ya ƙasa yawma khalaqa samawati wal ard ranar da ya halicci sammai da ƙasa fa huwa haramun bi hurmatillah yaƙar wannan gari haramun ne da haramtawar Allah ila yawmil qiyama har zuwa tashin kiyama wa innahu lam yahilla alqitalu fi haƙiƙa yaƙi bai halatta a cikin garin makka bale ahadin ga wani qabli kafin ni da aka bani dama walam yahilla li kai ko ni dan ma bai halatta gare ni ba illa sa'atan min nahar sai dan wani lokaci cikin yini ba wai nema an ba da dama koyaushe ko kuma tsawon wani lokaci ba wahiya sa'ati hadi lokacin kuma da aka ban dama shine wannan lokacin nake tsaka a cikinsa fa huwa haramun bi hurmatillah kar wannan gari na makka haram ne da haramtawar allah ila yaumil qiyamati har zuwa ranar alkiyama la yu'badu shawkuhu ba a datse ko kuma sarar ayar da ke garin makka wala yunaffaru saidu ba kuma a bazama dabbar farautar da ke garin makka wala yaltaqitu luqtatahu babu wani wanda ya halatta ya tsinci abin tsuntuwar garin makka illa man arrafaha sai dai wanda zai shela isanar itigiya don baiwa mai shi ko neman mai shi wala yuktala qalahu hakana ba a sarar tsirrai ganyayyaki da ke fitowa na garin makka al Abbas sai abbas ya ce ya rasulullah ya manzan allah illa al-izhir baka ce banda izhir ba fa innahu liqinihim haƙiƙa shi wato anin abin amfani ne a wajen yin aikin kira ga makeni ko makeran makka wa biyutihim da kuma wato ainihin amfani da shi a gidaje ga mutanen makka domin yin rufi faƙala illal izhir sai manzo ce eh banda izhir baya cikin wanda aka haramta a cira wal qinu abinda yake nufi da qin al haddad shine maqi wannan hadisi ina dauke da hukunce hukunce masu yawan gaske illa kamar da muka saba tsakura miki Abin da aka bude wannan hadisi da shi cewar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a ranar bude makka ya ce sai hadisin ke sanar da mu cewa a shaidadi inda kafirci yake yanayinsa yanayin kulle abu duk inda musulunci yake yanayinsa yanayin bude abin da yake rufaffe an kira zuwa garin makka a shigar da addinin musulunci cikinta a matsayin buɗe buɗe ta saboda me wannan dama ce ta buɗe zukatan da suke rufe cikin duhu daga bautar wani allah zuwa bautar allah kenan zuciyar da ke bautar wani allah rufaffiyar zuciya ce zuciyar da kafirci imama ya ta rufaffiyar zuciya ce ba ita ba samun buɗe sai sanda ta karɓi addinin musulunci ta kubuta daga bautar bayin Allah zuwa bautar ubangijin bayi saboda haka aka kira bude makka da buɗi domin an bude zakatan waɗanda suke cikin kafirci zuwa wato ainihin musulunci an buɗe garin daga wato da gwalan shirka zuwa wato ainihin tsantsar ɗan ta Allah da bauta da kuma biyayya gare shi sannan bayan haka wannan hadisi na sanar da mu cewa babu sauran yin hijira daga garin makka a fice zuwa wani gari da musulunci imaya maya a ciki isa gindin gaba kamar yadda a da aka yi mazo sallallahu alaihi wasallama da sabansu suka fice zuwa garin madina to tunda aka bude makka ta zama garin musulunci to ba batun kuma cewa a fita daga makka a tafi madina ko wani madina domin fita daga garin arnanci zuwa garin musulunci daga wannan lokaci da aka bude makka ita ma ta zama garin musulunci ashe ba sauran maganar ka fita a matsayin ka gudu da addininka daga garin musulunci zuwa garin musulunci sai dai wani dalilin ne yasa za ka yi amma ba don ka gujewa wato garin arnanci zuwa na musulunci ba alal misali irin abin da ke faruwa a halin yanzu a tarar da wato anin wani a yanayin garin da ike ko kasar da yake matsala ta zo ta faru ta rashin fahimtar juna ana neman sa ba da haƙƙi ba za a kashe ana samu wasu da sun fita sun tafi makka ko maka ta ba su mafaka kamar yadda aka rikai a lokacin da aka rɗa kashe malamai a garin masa wasu sun gudu sun tafi maka kuma allah albarkaci rayuwar al'ummar musulmi da su to kaga da sai ce ku ya ce ku fita da garin ku bayan garin musulunci ne ku tafi wani garin musuluncin ku bar garin ko eh saboda wani dalili da ya zo ya faru da yasa sai haka ta faru shine zaman lafiya shine maslaha akan a rasa al'ummar musulmi su gashi rayuwarsu tana da wato daraja da kima cikin al'ummar musulmi to gwanda a su dama su je su samu inda za su sake su ibada su kuma wato ci gaba da fara al'ummar musulmi haka kuma za ka tara a halin da ake ciki yanzu sai ka tarar da wani dan garin makkan ne amma ya fice da garin makkan ba za ta zauna a gurinsa ba saboda wasu dalilan ko kuma bukatar sai ya bar can ya taho inda ba nan ba dan ije iyada addinin Allah a inda akwai musuluncin amma akwai gurbata ya ce to ai gwandan ma tarewa zai a garin nan ko rayuwar za ta tafi musuluncin a fahimce shi da kyau shi ya fi, ko to amma dai a ce ka yi kaura daga makka da tafi wato an zuwa wani gari tun daga sanda aka bude garin makka to wannan ya kau ba magana tilastin kaura da ku dole ne kai kaura lokacin da zo ya umarci sahabbai da su fice sannan bayan haka sai malamai suke cewa wannan hadisi ina albishir daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ga mutanen makka cewar allah zai wanzar da garin makka akan addinin musulunci tunda annabi ya ce ba sauran yin hijira daga garin makka a tafi wani gari da nufin an gudu da garin arnanci zuwa garin musulunci kenan a makka za ta ci gaba da garin musulunci har tashin kiyama in ba da haka wadda sai ce sai dai in an sun koma kan su ko to sai malamai suke cewa wannan albishir ne na cewa maka ta tsira daga sake komawa ƙarƙashin daular arnanci an fahimta ko mun kwa dama ko yanzu ma demokuraɗiyya wani lokaci mai tsaya ya rike wani lokaci kuma na kirki rike ko kwana-kwanan nan da uban shegu ne yake rike yanzu kuma uban masu kirki ko <laughs> eh wata ka ganta a hannun arne yadda ya ga dama kuna ji kuna gani aka tattara mutanen mu dan uwan musulmi a jos aka ta kashe ana radiya ko wanda da musulmin ne kai wannan tsawon lokacin da aka yi ana yi da haka bata faru ko ba komai dai kariya ce gare aka ce musulmi ne akai akan a ce arne ne to haka sannan bayan haka malamai suke cewa wannan hadisi ina sanar da mu cewa jajircewa akan bin Allah da yaƙi don ɗaukaka addinin Allah da kyautata niyya gurin ibada da bawa ike yi ga Allah suna iya sa bawa sami irin alkhairin da ake samu idan an yi hijira duk da an tsayar da yin hijira dan annabi sai cewa i walakin jihadun wa niyya amma akwai bacin jajircewa ciyar da addinin nan gaba kuma a kyautata niyya gurin aikin da ake wa Allah saboda haka in ka kyautata niyya ka kyautata wato jajircewa wajen bin Allah duk da yanzu an ce ba hijira daga makka zuwa madina ka kyautata niyya ka kyautata wato jajircewa wajen bin Allah sai ka samu ladan da ake samu na hijira an gane ko saboda haka ashe kyan niyya da kyan aiki na iya sa bawa ya samu irin abin da ake bai waɗanda suka yi hijira bayan haka malamai suke cewa wannan hadisi na sanar da mu tilascin fita yaƙi idan jagoran al'ummar musulmi ya kira da a zo a tafi yaƙi mutumin nan jagoran al'ummar musulmi fitaccen bawan Allah ne wajen biyayya ga Allah da tsare dokokinsa ko ko yana da irin tasa kangarar da tsirewar mutum ya yi kira zuwa a ji a ɗauka addinin Allah to sai a tafi a kalli wannan abin da ya kira ba a kalli shi yadda yake ba ta to ai shi ba mutumin girki bane ba ko shi ma da irin nasu tsiyata kuma ce ba za masa biyayya ba a'a ana fita yaƙi dan ɗauka addinin Allah a karkashin jagorancin shugaba ko da nagari ne sosai ko kuma ko da yana da irin nasa rashin kirkin ba za a kalli wannan ba za a je a tuga abin da za a fita don dauka addinin Allah sannan bayan haka malamai suke cewa wannan hadisi na sanar da mu cewa haramcin yaƙar garin makka hukunci ne wanda yake tabbatacce har tashin kiyama ba wai ya tsaya iya lokacin manzo ko kuma zuwa wani lokaci ba ne banda wani lokaci a tun can da aka haramta in banda ya damar da aka baiwa annabi ta dan wani lokaci takaitacce to haramtacciya ce hukuncin yana nan har Allah ya tashi kiyama wanda ba don wannan bayanin da annabi ya kara da shi ba sai a ɗaukar cewa a yi tun daga sanda manzo kuma ya yaƙi ya nuna haramcin ya kau da haka za a iya ci gaba da yaƙarta to sai ce har tashin kiyama shi ma damar da aka bashi na dan wani lokaci daga shi ba wata dama kuma sannan bayan haka wannan hadisi na sanar da mu rashin halaccin sare ƙaya ta garin makka ko kuma razana ko bazama dabbar da za a iya farautar ta ta garin makka bai halatta ba musamman ga mutumin da yake tsaka da ibadar aikin hajji ko umara bai halatta ina tsaka da aikin hajji ko umara ne haka sannan bayan haka wannan hadisi na sanar da mu cewa ba a tsintar abin da aka yar a tsince shi abin tsintuwa da nufin an mallake shi a garin makka sai dai a bayan a tsince shi don a ci gaba da cigiya dindindin har allah ya sa a game shi ba gani ba magana ya zama naka sabanin tsintuwar da ake yi ta wasu guraren daban annabi ya sanar da cewa idan ka tsinci abin tsintuwa mai daraja da kima za ka ci gaba da cigiya tsawon shekara guda idan an sami mai shi ka bashi kayansa in ba samu ba annabi ya ce arziki ne daga Allah ya kwararo maka amma da za a haura shekara kwatsa sai ce wallahi tun rabon mu nema da na kwanta rashin lafiya tun wannan yarwar da na yi ba ni na tashi ba yau shekara ɗaya da rabi sai yanzu ne nake jin cewar ai an ce an tsinci abin nan kuma a nan ɗan tsakanin shine na zo in ji ko zan dace ce wallahi ko ni ne to dama na zo in karɓa ni ni ko na ga an ce hadisi ya ce an shekara arzikin Allah ne ya kwaron na bada da to yanzu ya za a yi a wata nawa za ka ƙara za ka biya ni zai ba shi kayan dama da ba gan shi bane arzikin Allah ne ya kwaron to kuma me shi ya zo ya ci na dan wannan lokacin amma zai rama an gane ku to ita ta baka ba magana ka ce ma to ai yanzu ai shekara ko dama ni zan tafi garin in ma ya zo a ce man ni na tafi garin to ba magana ka mallake ta ita sai dai a ita cigiya ko kuma abin da yake faruwa a halin yanzu dama akwai wato ainihin hukuma musamman da ake kai abin da aka tsinta a garin makka a nan harami akwai inda ake kaiwa kuma duk wanda ya yadda wani abu nasa in ya je nan ya ci giya in akwai shi za a ɗauka ba shi da ya faɗi sufofinsu da kamar su za a ba shi sannan wani hadisin na sanar da mu cewa ba a iya sanin halaccin abu ko haramcinsa sai a ta dalilin shari'a doka daga Allah ko daga manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya gaya mana haramcin ya garin makka ya kuma sanar da mu haramcin bazama dabbar da za a iya farauta ta garin makka ya kuma sanar da mu haramcin kada tsinci kayan tsuntuwar makka in dai ba don a sanar ba ne sau da haka wannan yana cewa ana iya sanin halaccin abu ko haramcinsa ne idan ya zo daga waɗanda suke shar'antawa Allah ko kuma wahayi da aka saukar wa manzo ya zama a hadisance sanar da mu haramcin ko halaccinsa ba na ga dama bane ni ma ko ce wannan halatta ko kuma a gani na a doka ce daga Allah ko manzo take sa bai zama halal ko kuma haram wannan hadisin na sanar da mu halaccin sarar ko cirar ganyen irkin don biyan bukata ta yau da kullum da aka saba yi in ma dai ga makera ko kuma ga masu rufi ko wani haka daga ciki abin da aka iya yi da shi wannan irkin duba da cewa shi an ce ya halatta a cira kamar da muka ce ana sanin halaccin alkuwarancinsa daga wato ainihin shari'a in manzo ya ce ko Allah ya ce to manzo ya ce za a iya amfani da izakir bisa gini akan shawarar da ko kuma roƙo da abin nan sahabin annabi abbas dan abdulmuttalib dan uwan uba ga annabi ce sai dai izikir ka ce sai dai izikir ba manzon Allah sai malamai suka cewa wannan na nuna mana falalar abbas da hangen nesan ya san wannan abin a matsake da shi ana da sa kwarai da gaske ana amfana tun aka ce an haramta shi a yaya sai ya mazai cewa mazan allah sai da izikir to shin su ce ta sa aka ce sai dai shi ya faɗa a gabar da an yi dace allah ya halatta za a iya amfani da izikir don wannan bukata ba faɗar ta su shi ta samu shi dai yana hangen cewa jama'a ku za su shiga matsala in ba a cire musu halaccin cire izikir ba ce sai dai izikir ya manzo Allah faɗan kuma sai abin a gaba aka sanar da manzo ya sanar sai dai izikir ko To waɗannan su ne ire-iren abubuwan da malamai suka ambata malam ya kawo wannan hadisi a ƙarƙashin wato ainihin haramcin garin makka yake sanar da mu cewar haramcin ba wai magana ya katta bane kawai a akwai abubuwan da su ma haramun ne yin su a makka shine ya jero mana su don kaka je aikin haji kai tsintuwa ka ce ka na taɓa tsintuwa ma ta maka na samu a'a to ta maka daban ma take da ta wani gudu ita haramun ne ka tsinto kamar da ta kama laka ka tafi da ita to wannan shine ire-iren abubuwan da malamai suka ambata da muka rediyo a dangane da abin da ya shafi wannan hadisi sai hadisin da ke bai da wannan wa an aisha ta radiyallahu anha an karbo daga aisha Allah ya yarda da ita anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala tace hakika manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce khamsun min ad-dawabi biyar daga cikin dabbobi na fasik kowannensu su ne mugu ne a zalimi ne na fil haram ana kashe su a halin harama da ibadar aikin hajji ko umara ana iya kashe su a cikin haramin makka algurabu hankaka wal hida'a da kuma wato shirwa wal aqrab da hanka da kunama wal fa'ra da bera wal kalbul aqur da kare mai cizo wannan hadisin yana sanar da mu cewa dabbobi sun kasu gida biyu akwai mabannata akwai waɗanda ba mabannata ba akwai macuta akwai wanda ba macuta ba ko sannan yana sanar da mu halaccin kashe mabannata daga cikin dabbobi a halin da ake harama da ibadar aikin hajji da ma kuma lokacin da ake salin alin ba aikin hajji ko umara ake ba dama ai wanda ba aikin hajji yake ba ko umara ya san inda ya ga dabbar da ke cutarwa ba sai ka ce masa kashe ko ɗau mataki a kanta ta to amma saboda idan aka yi harama da aikin hajji da umara akwai hukunce hukunce na daban sai aka sanar da mu cewa to halin da aka yi wa mai hajji ko umara taɓa dabbobi da ke wato ainihin haramin makka bai shafi hana shi kashe kunama ko bera ko kare mai cizo ko kuma wato hankaka ko kuma shirwa ba malamai suke cewa an kira su da dabbobi tare da cewa ba dukansu ba ne dabbobi don kunama kwaro ce ko amma an kira ta da dabba su sauran waɗancan ace suna tattaka kamar da sauran dabbobi suke tattaka kamar kare kamar abin da ya shafi hankaka abin da ya shafi shirwa su ɓera ma shi ma tattaka yake ruga a gudu amma kunama a yanayin ta ba kamar yanayin na sauran dabba suka ce an rinjayar da dabbobin da suka fi yawa ne a kanta ba a ce waɗannan dabbobin da wannan ƙwaron ba ko sai aka rinjayar ta shiga cikin yama sannan bayan haka malamai suke cewa wannan hadisin ina sanar da mu cewar ba duk kare ake kashewa ba ko da aka ce ana kashe kare a halin da ake harama da aikin hajji da umara din a cikin wato garin baka da aka haramta wato ainihin zubar da jini ko yaƙi a cikinta ko taɓa kayan cikinta sai a ga mana ana iya kashe kare mai cizo ashe shi ma ba kowanne kada ka ce an ci a kashe kare ka kaga kare a maka kyautar duga ba a'a sai wanda yake mai illa amma wanda ba mai illa ba ba a ci a kashe shi ba ashe ya halatta a aja kare a garin makka ko saboda ga hadisai da su za kan kare bayanai daban-daban daban-daban to amma ana bayanin cewa akwai inda yake da halacci na ajiye shi in ba dai irin dalilan da suka zo na halacci ba maganganu akan kare suna da yawa na cewar idan ya lallagi isa baki yana sha'aba a cikin kwano ko a wani ruwa annabi ya ce a zubar da abin da ke ciki a wanke sau bakwai na farko a sa ƙasa sannan wani hadisin ke cewa inda kare yake mala'ikun rahama ba sa zuwa kurin. wani karan wani hadisin ka yake cewa mutumin da ke aje da kare ba ta salon da aka halatta aje shi ba durana ana cire kiraɗi biyu daga cikin ladan aikin da yake kiraɗi ikan yi kamar girman dutsen uhudu ka gaba ka sanin ka sani ma a yau ka sa ka tara wannan ladan ko baka tara ba da dai hadisai daban-daban da suke magana a kansu da kuma hadisin da yake cewa bakin kare shedani ne kaga baka aje shedani kusa da da dai hadisai daban-daban da suke magana akan kare to amma me ya nuna akwai halacci kuma hadisai da suke magana. ana iya da kare domin kiwo idan mataimaki ta wajen taro maka dabbobi ana iya aje shi domin wato ainihin farauta wanda har aya ta zuwa kan maganar ana cin abin da karnuka suka kama aka yi bismillah aka tura su ko haka kuma wanda zai ajiye wato anin dan kiwo in ba kare a gonarsa birrai na zuwa su yi banna to amma in ya ji karen na ihu dama na dan kusanci da gurin ko ba komai in ma birran za su fi karfinsa shi dai da ji ihun kare ya masa alama da sanin cewa to a fafa to ire-iren wannan su ne suka halatta amma ko ka aje kare zama tashin hankali sai ana sauya layi tafiya mai nisa wanda zai fito sallah asuba sai yana zagaye-zagaye saboda kakkar ya far masa kuma shi ba zai iya maganta abin da ake so ya maganta ba akwai matsala saboda haka wani hadisi na gaba mana ana kashe karen da yake mai cizo ko da a cikin halin ibadar aikin hajji da umarani sannan bayan haka malamai suke cewa wannan hadisi na sanar da mu shar'ancin kashe dabbar da ke cutarwa ko kwaran da yake cutarwa ko da ba waɗannan da aka faɗo ba dan an faɗo su ne dan a sanar da mu misali ba dan ana nufin cewar iya su ko ya halatta kashe ba dan kuwa idan aka ga sauro shi ma shajini da kudin cizo ya halatta a kashe ai su ma mabannatan ne dama da can mabannace ta sa za a kashe su an gane ko cicin naka wani ya cije shi ma kuna ma a gurinsa da kuma abin da ya shafi maciji an gan shi ma za a iya kashewa an gane ko to da haka malamai suka ce eh, wannan an faɗa ne a matsayin misali na cewar waɗannan mabannata cikin dabbobi ana iya kashe su ko da ana tsaka da ibadar aikin hajji domin kada su hana ka sakewa yin ibadar ka zo ibadar hajji kuma ka ga miciji a ɗakin da kake ya kurɗa ɗaya shiga wani saƙo to yanzu ka kwanta ko baka kwanta ba ya za a ka ga sai ka zama cikin fargaba ko kuma so ake ka zama cikin aminci a gurin wannan bautar Allah inda Allah ma ya kira garin kana amina ko sannan bayan haka wannan hadisi ina sanar da mu cewa babu wata kiba ga rayuwar dabba idan ta zamo mai ta'addanci ce ga ɗan adam domin Allah ya ce wa laqad karramna bani adam mun martaba ɗan adam fiye da sauran halittun da muka to yaushe za a ce wanda Allah ya ce shine da daraja ta koli a ɗauko abin da bai kai shi daraja ba a hana shi sakewa da shi ko to da ko na babu wata dabba da take da kima idan za ta ta'addanci ga ɗan adam batun ka cewa ya karan kana da lasin saboda yayi ya zo na ne karai lasin sai ya ciji mutane kuma ba za a ɗau mataki a kansa bai taso ba duk lasin ɗinsa sai a maganin sa in an zo su masu lasin ɗin a gaya musu sai lasin ɗin mara cizo wanda ba illa wannan dai tasa ta ƙare hadisi ya ce a kashe mai kashe mai cizo ko ko mai illata ɗan adam za ka sha mamaki in ka ci karo da wanda suka ba da gaskiya da irin wannan harkar lasin ko wani abin da ya kama da ba na manta wata rana a madina a ɗakin da muke wata mage tana zuwa daidai kofar ɗakin mu sai ta zo ta kashi a gudu sai mun tafi aji kan mu da sai mu zo mu talba shi gegen kashi ta ita ce abin yake damun sai muka tafi abin da za a yi duk wanda ya zo daga cikin mu fatattake ta ko da ba zai dake ta ba wannan razanawar ta sa ta ce kai wurin nan fa hari na ake yi ma samu lafiya ta daina zuwa ta mana to wata ran sai aka yi rashin sa'a ne ne na na tarar da ita na ya tattaka kafata da karfi haka da dudu kamar zan hau kanta ta sharo a guje to inda za ta karya kwana sai ga wani ba amurki ana cewa da shi david ya zama dawud ana ce masa dawudin najeri saboda duk shiga su ta yi najeriya ke babbar riga da zanna bukar da komai saboda haka sai daga zuwa wannan mage da ta gaba guri ko ta shiga tsakanin kafa da kafarsa sai ko ya buɗe kafarsa sai ta wuce ile ko sai ya gani ni ne nake biye da ita yace kai ya ka tashi hankali wannan baiwa Allah ka same ce in ce kashi take zuwa ta muna kofar daki ce ah to me hana je wajen hukumar makaranta ga musu magen makaranta tana zuwa kofar daki mu ta muna kashi nace lalle an gaishe ka ka ga shi yadda ya baiwa abun gaskiya da yadda ya sani ilimin sanada sanda yana America akan wannan yake har a wannan lokaci wanda ya bada cewa da zan jin ga musu haka ni kuma na sa ce ta ah, kuma na irin ina karatun da kake yi da har za ka ɗauka mage ta fi ka ka ka ƙara mage to wuce mata yamu saboda wani hukumar makaranta wuce ke mage ke dana zuwa nan ko to saboda haka wani na nan cewa inda dai dabba tana wani abu na illa to ana ɗaukar matakin maganta ta domin martaba ɗan adam ta fi wani muslim a wata ruwa ta imam muslim na kamsu fawasi ana kashe dabbobi biyar mabannata filhilli a halin ana ba hajji ake ba ba umara ba ko a halin ana a inda ba a hana a kashe wata dabba ba wal haram da kuma gurin da yake ana cikin halin harama da aikin hajji ko umara ko ana cikin inda Allah ya ce ka a kashe wata dabba shine harami saboda haka wannan hadisi ina sanar da mu cewa mai ibadar aikin hajji in ya samu kansa ko umara ga shi ga wata dabba wacce take mai illa ya halatta ya kashe amma wacce ba ta cutarwa bai halatta ya kashe ta wannan biyar da aka faɗa misali ne aka faɗa amma ba sai iya su ba in aka ci da wasu mai illar irin tasu ana iya kashe wannan shine karatun mu na Allah ya ba mu ikon kiyawa da aiki da shi abinda muka dace Allah ya ba mu ladansa wanda aka cikar da kuskure ko tutukan harshe Allah ya fi mu alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd gane da tambayoyin da suka zo mana akwai mai tambayar me hukuncin wanda ya yi izini ga mai yankan farce yankewa matarsa farce mutumin da ya yi izini ga mai yankan farce ke zo yankewa wa matarsa farce wannan yana nuna rashin kishinsa da kuma rashin sanin me shari'a don addinin musulunci a hadisance manzo sallallahu alaihi wasallama na cewa a kafa wa mutum allura da haka idan manzo a hadisance ya nuna a buga maka allura ko kuma matsai fata a ka shi ya fi sauki akan taba jikin matar da ba matarka ba kaga yana nuna haramcin taba jikin matar da bata halatta gare ka to dan mijinta ya ce zo yanke mata farce ni na ce ya isa ya tashi abin manzo ya faɗa shi ma ana masa biyayya ne idan ya bi abin da shari'a ta ce a nan ya kamata da a ce matar mai ilimi ta ce eh, to wannan tsarin naka kaji da shi amma ni ba zan bi wannan tsari ba saboda ya saba korwar manzo shine hikimar a samar da ilimi ga yarinya da za a aure tun kafin aure da ita in ta san wannan ko mijinta ya ce ba ta bi shi akan abin da ya saba shari'a amma ita ma dama kidahu mace makotara to sai ta tafiya a haka aisha take cewa tun da manzo yake bai taba taba jikin wata matar da ba matarsa ba hatta tabba da ida mata waɗanda suka musulunta maimakon yadda yake da maza i hannu da su su kan sun zo sun jeru sai dai ya gaya musu abin da zai gaya musu na sako amma ba taba hannu kowa daga ciki to da haka ba daidai ba ne a ce wani ya taba wato ainihin jikin matarsa ba dan yana sunan mai yankan farci don an ci gaba tafiya ta tafiya ma kuma sai a kai ta wanka ko a kai ta yin kunshi kamar da ake ko namiji ya mata wannan duk shaidanci ya saba kurwa addinin musulunci bai halatta ba haramun sannan kuma tambaya ta gaba yake cewa me hukuncin wanda ya saki mace tana cikin jinin al'ada wannan yayi saki na bid'a saki na sunna ana sakin mace ne idan ta tsarkaka kafin miji isa ke biyan bukata sha'awa da ita bayan tsarkaka ko kuma idan ta zama mai ciki ce ita ana iya sakinta don in ta haife ta riga ta gama idda ita ma matsayin mai tsarki take saboda haka idan ya yi saki matar na cikin halin jinin al'ada ya yi saki na bida wasu malaman na da fahimtar ce to idan kai saki ba yadda shari'a ta ce ba sakin bai yi ba dan man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun suka ce to kai abin da ba umarce ka ba an mayan maka wasu malaman suka ce a a ai ko da aka ce yayi bid'a ko bai yadda shari'a ta ce ba sakin ne bai faru ba sakin yayi sai dai bai yadda aka ce ayi ba kuma ya kamata a bar shi a yayin dan ya ji a cikinsa ya ji cewa ta fai nesa da shi ba kamar da ba yanzu ko da zai mai da ita sau da haka ya taka tsantsan karasa sauran an gane ko to jimhuri suna kan cewar saki ya yi sai dai ya yi sabu sannan bayan haka wani kuma yake cewa mai hukuncin macen da hadari ya sa ta yi kisan kai tana da mota da l din takatuwa a gaba da l din takatuwa a baya kwatsam sai wani zo tsallaka ta dama ba ta gama hannu bai fada ya za a ya za a tsinkace mai rakwatam ta kai shi ka ce ai ya ma mutu ki to ai kuma Allah ya dora miki yin azumi duk da dai dama ko ce ba ganganci bane akwai rashin kwarewa yanzu kike koya shi san an sa l in ka ga mai l ka kauce ba buhu mai l bane ba mota mai l <laughs> ba kamar buhu mai l bace ko za ka ɗauka kai gida saboda haka to in haka ta faru ce to tana cikin wani azumin sai kuma jinin al'ada ya zo ya faru kuma gashi an ce azumin a jere ake ba a yankewa ya kenan kuma mai jinin al'ada ba ta azumi eh ai anan ba ita ce ta ga dama ta tsaya ba wanda ya ce a jera azumin shine kuma ya jarrabe ta da yin jinin al'ada saboda haka wannan baya illata azumin da ta yi da da kuma wanda za ta dora bayan ta samu tsarki an gane ko za ta ci gaba idan ta samu tsarki ba za ce tutun da haila ta raba tsakani ba za ta dawo sabuwa fil gashe ba za ta gama ba ko sannan yake cewa hadisi ya zo cewar an ɗauke alƙalami daga mutum uku ba a kama su da yin abin da suka yi da sunan sun yi laifi ko sun saba shari'a mutumin da yake tsaka da bacci har sai ya farka dan bai san inda yake ba da yawo har sai ya balaga da mahaukaci har sai ya warke yace to idan haukai shine ya sha wiwi iza masanadi ba. wanda ya zama sanadin haukatar da kansa wannan haukatar da kansa da i tsakaninsa da mahalicinsa ya san yadda zai da shi shi ne sanadi amma kamar yadda aka faɗa abubuwan da suke na shari'an nan da babu su akan mahaukaci shi ma babu su A su nan yana nan ya tabbata dai mahaukaci shari'a ta yi hukuncin ne akan mahaukaci kuma shi ma mahaukaci ne, ko to hukunce hukuncen suna nan a su na mahaukaci amma me isa shi me zai faru wannan abin da aka ɗauke ko kuma ya zama sanadin an ɗauke masa saboda hauka ya zama shi ne sanadi yaya za a kama shi da shi ko ba za a kama shi da shi ba wani tsakanin su da mahalicinsu amma mu a shari'ance a nan ba za a kama shi da wani abu ba za a ce to tunda mahaukacin na shan wiwi ne ba kuma ya kashe wani shi ma je a kashe shi sai ku nemi guri a killace shi a daina barin su tunda ya fara kisa saboda shi ba za masa hukuncin mai hankali ko kuma ya fara ɗiban wato ne in ya dubi layi inda ake soye-soye da dafe-dafe sai ya dubi inda ya fi mai ko sai rintuba a guri da kun ba zama sai ɗauka ya juya to sai a maguri ba za a ce to sai a zo ai sai an biya ba an gane ko to da hukuncin dai hauka yana nan a kansa amma dai shi ne ya zama sanadi kuma ya za da shi wani tsakaninsu da mahalicinsa shin ya halatta a garin makka a shira bishiya ko a sare ta idan hanya ta biyu ta kai za a yi kwalta koya warai kuwa ana cirewa irin wannan yana a to da haka maka take eh ba haka take bai da take da to da ko da aka faɗo na zuwa da aka ce illa ka za a daga nan ai an ba da dama ce to idan ya zama tula rura rayuwa ta zama ba makawa sai an taba to za fa a taba kuma kana magana fa kada kake aikin haji ba a baka wannan dama to da abubuwa ba daban da kuma cewa ba aikin haji ake ba to abubuwan da aka ce kaka kai farauta su din ayan ba aikin haji ka iya farautar na farauta saboda haka to idan ya zama cewa da eh, ba a so a taba abinda ike na makka to idan irin wani ta kama za a yi hanya ko kuma yake cewa to idan dabbobi su kuma buƙatar abinci ta kama su shikenan ba su ba a ji a ci a ciro musu ciyawa su ci shin hukuncin ka ɗaya da dabba abin aka haramta maka shi aka haramta wa dabba ko ai da bambanci ko a lokacin manzo ai da raƙuma da suke amfani da shi da dawakai ko kuma suna zuwa aikin hajji nan idan ka zo aikin hajji sai ka saki raƙumin kafin ka gama abin da kake sai dai ciri kaya ya ci sai ka ce to kai hajjin ka to fa kai raƙumin ka ya ciwo sai a ce haka ai shi hukuncin sa daban kai kuma hukuncin ka daban ana magana ne akan ka kai ba raƙumin ka ba an gane ko yake cewa wai kowace tsuntuwa ce sai an yi shekara ana cigiya a'a in ka tsinci naira ɗaya ɓandala ka je ka ci kayanka ba irin ta ake sarrafa shekara guda shi ma baya jin fargaba ko tashi, hankali ko da amma dan yayi da ɓandala. amma ya yadda naira ɗarinsa ko dubinsa ji ke kamar man mutuwa ita kenan ta faɗi ga yanayin da ake cikin yau da kullum din nan ko to sai a ci giya wanda yake da daraja da kima mai daraja ita ce ake magana amma wani abu wanda shi kansa wanda ya ko kuma sandarsa ta faɗi da ba zuwa ya ballo sai je sake ballo ko to wannan ka ci ba ko amma wanda yake mai kima dara shi sai wannan sanarwar tsawon shekara guda ita wannan ya gaske cewa in kai tsuntuwa baitul mali ake kaiwa nawa baitul mali shi da na cewa a cigiya in ba samu ba ta zama ka kai ne baitul mali an gane ko in ba sami ita ba sai dai kamar can da muka faɗa garin makka tunda hukuma ta samar da inda ake kaiwa to nan sai a ce ya zama baitul mal in ba samu ba har tsawon lokaci irin su kuma yake amfani a yi wa mutum wata sadaka mai gudana a cikin ayyukan da ake na garin makka da makamantar me hukuncin wanda yi sallah cikin jam'i saboda ana ruwa sai aka hada magarba da isha sai da ya bar wannan masallaci sai tar da wani masallacin su ba su hada ba sai da aka dauke ruwan za su yi isha in ya iya zuwa shi ma a wannan sallar da shi a me na kan sai ka sake jam'i ban kai jam'i dama na dan jam'i ake nema kuma ka samu don haka ba a so makaruhi ne ba daidai bane ka maimaita wata sallah da kai ta a cikin jam'i ka kuma yin sai dai irin abin da ya faru da mu'azu bin jabal ne ya faru da da yake bin manzo sallah kuma ya je wa mutanen unguwar da yake wannan sallar shi ya yi ta tafarla da manzo kuma ya zo kuma yin ta da wasu jama'ar shi ne limamin sau da ba su mai ido a ilimi kamar sa sanin addini amma shi a gurin sanan nafila yake yin ta ne suke farilla sa to amma kai ka yi ta a farilla kana mamu kuma ka je ka zage ta a farilla kana mamu ba daidai ba ne ce mai hukuncin sauraron rediyo ya ji an ce ba kyau jin kiɗa to rediyo hukuncin ta yanayin hukuncin wuka kana iya amfani da wuka ka yanka albasa ko ka yi halal ko ka yanka tumatir da tattasai ka yi halal kana iya amfani da wuka ka soki wani ka yi haram ko to haka rediyo in ka murɗo hirin da ake yi mambarin malamai mambarin malamai firi da radio ka zo ka ji wa'azin da ake ka karu lafiya lau can an jima aka ce kowa gyara ya sani sai ka fashi sai ka kashi saboda dan kwaro ne ko da akwai kiɗa da kuma waka a ciki wacce ta saba shari'a kenan to kamar haka take subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu